الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجي تبتا الله الصلاة يتشي بأمين شوي ولود تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شوى بكراتين دقلتا في الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة يا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى man gan idan shafi page 46 soyin littafin wuce manyan labaya ne labaya ce tabiya nun gwani zane ji dawa nun gagwa suna mine tabiya wucewa man gan wuda ikhlas yan doro nun ga ajina wuji boto ya ce man ke ga mine tabiya nun gwani ya zana ji dawa nun wude to sayi gangani bai yagun man ci gawa min al-akhlaqi min tabiya jo wal awsafi gan da sifaji allati yanbagi na shugwayina bal yajibu an yakuna alaiha adda'iya bal waje dole na zane ji dawa nan ga ga mata tubo nan al'amalu bi da'awatihi in su lotungani bayanin waje dawa lobu ne wa an yakuna kudu watan saliha mun fi san wangi fi ma yad'u ilayhi e bayyana wa idza na bi ajina laysa mimman yad'u ila shay'in thumma yatrukuhu e ga se zana waji dawa lo yin doci mele wuci cikin wani jahannama aw yanha anhu thumma yartakibuhu ko mu kan wani doci mutu ta fe da je wuci ma hadhi halul khasirina na ga halin zai ajin asara na na'uzu billahi min zalika ya ba tsari nan da ce ki daga lamarin wucin waje da ya foro da salle wace mai ji salla waje ya foro da kuranu gbe wace mai ba kurana waje ya foro da azkaru ji wace mai ji azkaruwa waje ya foro da adalci wace mai tibi na ku waje ya foro da bolobolo wace mai lamitu bolobolo wajen foro ga Allah ya tuce ci gani bai a wuri echi ga ga tuce bai tuce wato wee gwa ji foro ga Allah litafi tuce ci ba hukunci wa maga da can da ba gani a can litafi tuce ci labi bai ga wee ci bai ga tuce wa gwa ngo le na tabiyan zai jajin asara ne yin nan waga su kuma ɗiya da ya ci da ya wato mai dan ya ngole e ganna wai ba a ungoyin ba na ji dawa na musu ji mu amma mu'minu na radihuna amma mu'mini na jadi rabo na na jagile na fahim du'atul haqqi a gaji zai di dawa lo gaskiya na ya amalu na biye lo tule gaskiya wayu na shitu na fiya mai lasana ka da jijimbo wayu sari'u na fiya mai ji da jijimbo wayu ta'abbaduna amma wayu buta'iduna amma yana anu a mai lafiya da aga naga aga ga gauga shirka ja ya zawu ja siri ja lafa ja anamimanci ja ya zagayi ja ya ga kuza ja to ko jin sahabi ja ya gaga da babu ilimi ja sai lafiya gangani da ya yi shi قال الله جل وعلا تشين لا تنغيا ايها الذين امنوا يعني جاي ما نجنا لما تقولون ما لا تفعلون كلا يغغي ne yelo tuwana yo kabura maqtan inda Allah ne shin ciku yi ta soko an taqulu ma la tafalun ne ya sai gaga ne yelo tuwana Allah qala subhana to itna li ta tana fega muwabbihan al yahud mu fiye ku yahudi jibo ala amrihim nasa bil bir na feji za an yi foro da tun kirki wani siyani an fusihim amma shi ta can ba ta nan sai ci ga ta amuru na nasa bil birri ya feji za yi foro da tun kirki watan sauna an ku ya ce lafiya ba ta wa antum tatluna al kitaba ya so mai gbali tafi afala taqilu da ke di hankali ana wa sahawa ta zo an nabi daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadu ga yu'ta bi rajuli yawm al-qiyama ala zabi fa al-qiyami fayulqa fi nara ti wuce Allah ku goyi aqtabu batnihi afe gbadun juji fi na gangani be ya fiya ati fe mazagubo kama ya zo alhimaru bin ruha kin na je ta tage mazagu ina ga guno na fa yashtami wa alai alun nar e ji ne ci ga goye kaca fa ya kulu na lawaca fa gunga ya fulani ya waza ka malaka ki ji wayo alam ta amuru bil ma'rufi a shujo ga je fa di forobe tu kirki na anil munkar wace ka goye tun da dia fa ya kulu balawa ga e kuntu amurukum bil ma'rufi yani fa je forobe tu kirki watan wala atihi ne mai lotu kirki wucan wa an ha kuma nil munkar mai kai waye tun de wa a ma ji fe da ji wa le she za mu ce wa gan wa ji shehu amma wai ji juma ya wai ji sallah wucan wai da ya za aga dinga su kun ga ramu ya amma wajen ramu ya wuya alali mace ce wa abu da rabbaka jibuta ce ci yawai hatta ya ci ya kal yakin har da ka kuna ajali wa biya wani hazi halu man da yi lallahi na ga hali za ni gaji da walo bayan so yace wa mara bil marufi mu ci maji foro ga tun kirki wannan ha anil munkari makan waya tun da sun ma khalafa qawluhu filahu ko e gun ci akperi da tun yi wa filu qawlu e tun ci akperi da gun yi na'udhu billahi min zalika ya ba tsari ba ce ci ce ci gangani be a cin agai mun ga famin a hamil akhlaki mini biya wangi na da muhimmanci ya zane ji dawa nan wa mini azami ha fi haƙi da'iya na make da muhimmanci ga ya ci haƙi ya zane ji dawa nan wani an ya amala bi ma ya du'u ilayhi wa fi olotun da na wayi zaji na biya jine wa ga alami a to alƙur'ani bi sunne ko da bayani ya salafu ji wa magaji mi agoguni gan. a ga bai ga ga alqur'anu ga fanki ma ta balakum min nisa'i masna salasa wa ruba arisa nabi sallallahu alaihi wasallam maga agwa sun yi guni wala ne kenan lugwa aga kyo ga de mi ga guni nan ijma'u ya salafi matati wa ji mi ga guni bo abu wa de mi ga guni lokaci ni abu wa agwa wa gbotika na wato da tun daga ne dana. ya gangaji shi ya man kana ya buduji meta فإن نجميت كلمات ومن كان يعبد لمن يكاتون فإن لمن يكاتون كلمات etidi aga di takalidi be ta subanci ya mando ci malami a tuce ci be tuci wuyi wa madana wa ga zandoro la imani wujin be ga wani ngale ga wa ba ma lima takuluna mala tafaluna ya za shishi wa ga wa ga akida salafi we yi za shi lo wa magasoyaci da sunna nike ce al'alima Allah subhanahu wa ta'ala ga walillahi la asma'ul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala maga kulir Allah awid urrahmani ayyamma tad'u falawul asma'ul husna annabi sallallahu alaihi wasallam gaina lillahi fatina isman mi'atun illa wahid man ahsaha dakhala aljanna to kun kiyayen ogwa waga akida salafi da dawo ya alu sunnati wa jama'a ji gabu wata wa maga ya zoji sallah ya jinayi da babu ya alu lare ya zai da dan gudu su ko bu ya da den zai shi zai ji sallah ya alu la babu alari lare bai nan ne nan sallah ya jinayi da babu alu la nan alali ma nabi sallallahu alaihi wasallam ga la yakbalu allah salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda to cha go sallah za sai unga unga ibada sina su ga alu la jin masallu ya nabi sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya ta yawe wagwa cika ga wagwa waga ya zula dalilu bi referensi bi ndore wa maga ajaji ibn yusufu wunji sallah zuma abdul an waga abdullahi ibn umar wunji sallah zuma ajaji ibn yusufu ba mafi gagagin ga zane gagayiri nan ne nan har ya azun ya ganda da al-muhalla ibn azmi wanda shari'a tahawiyya ibn abil izil hanafi wundan ba kazan wundan ba kazan wundan ba kazan wundan ba kazan man wuce gwagan gan a un fi mu alkutu bu jan wujan haru katwe ya biya ne na muke kanin ala ene ibn kasir fe gan albidaya ne abdullahi ibn umar ba la sallah ma unji unji fahimta yanga ibn kasir to son ko ya zabe shi shinga imamu na wala wiwi shin bai da kamin ta katon hadisi ba na wali ya zubi lalali ma annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr yandoro ne teza ne giwe kullu khamrin haram e bata maramu yo wa an yakuna za kulukin fadil zanaga aji dawa na wanda tabiya wangi ebo na waga da tabiya wangi wai ji zai sallama wai sani wai gumi biya yi wai lo janaiza ji wai lo fiska wai shi sallama wai diye guza shi wai tuwariya wai shi tiye wai lo kirki shi wale yin na tabiya wanne kawai wa din zan lo ci atso ba wato ya gane wai gane go wasiratin hamida ya zamu da sira wangi be tari kirki be tu kirki wa sabrin wa musabara ya zamu la kuruji واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وفيما يبعدهم من الباطل وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوته لأنما يجي دعوة نوم دي إخلاص ودى دعوة نوم جنة واجتهاد فيما يوصل إلى الخير إلى الناس وموجق وكريتين لا الخير لو بيضا عن جيجو وفيما يبعدهم من الباطل كيما لاك بيغنين بيدي دجيو ومع ذلك yad'u lahum bil hidayati dan ji dawa nan musu ba duya za an yi ga su kowa ba hadha min al akhlaqil fadila nan da mine tabiya wanjo an yad'u lahum bil hidayati sai ba duwa ya ya ku lil mad'u zane wa ji da wa yi da shi da nan wa ji da wa shi da nan sai ba yu ga hadaka Allah sa kuwo ba waffaka Allah li qabulil haqi sai cujo ba da wala ga a a kan Allah ala qabulil haqi sai cujo taimako sai cuto zuma wala ga kiyogo tad'uhu wa yuji wa turshiduhu wa la yakburuhu wa tasbiru ala al adha wa ma la kulji tubu wa yaji mai novo ngawai boci ngawai ma'un ngawai um, zadide wọn wazu musulunci wọn yi kafiri nfe ji wato kazafi a kuriji gangani duni wasbir kama sabara ulul azmi min rusul lukman ga juga wasbir alama asabaka annabi sallallahu alaihi wasallam da ajaban li amri almu'min ya mamaki da na mu'mini ina amru kullu lahu khair lamar bata alkhairu yawo alkhairi ga jiu wọn jiyan bọ́yá sọ pé ṣe dé ládàá ṣé rigaaju wọn láàkúrí jí wọn ṣe ké dé ládàá. wọ́n máa hidaya a ana kallala wa tad'u tad'u huwa turshidu huwa tasbiru ala al'adha wa ma'a zalika fa bi acha suku tad'u lahu hidaya wai ba du'a yusaku ba wa ga lamma qila an daus ka kuna ga annabi ga dausu ci shi aliya su ko ba laifi ji qala annabi ga Allah mahdi dausan wa bihin Allah wu dausu ci ba mola bi abun nan abu raira nula lo musunci nan ga annabi udullah yahdi ya ummi ana ba su ko da su kula da wuba su kuma na ya abu raira wuba ma musulunci go annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsakani ya umar ibn khattab ga amr ibn shami so ko zane ga ba ga na zai a a a u ba mini abu so ko cha umar ibn khattab u ba ci ma musulunci go e ba go zane di dawa nan wa abu kutibu ya wa ga ni doro zandoro shugoyin a a wa ya yi shi a ga ala gaskiya go ko ya zabe shi wani ji dawa ga ni doro biya no le tad'u lahu bil hidayah sai bayu ba wa tawfiq sai bayu saku juda ce wali qabulil haqqi na gaskiyo go wa tasbir wa malakuloji wa tusabir fi zalik wa la taqnat wa la tay'as ga ba kaunama wa la taqul illa khaira ga ga gamba sai alkhairi wa la tu'annif ga sai yi baba gajima daga dai wa ji za mala ga da lawan ko lawan zu no ku fe bukuti ɗu wala ta kul kalaman sayi'an yunasiru min alhaq kaga ga jeje nan gaza nan iya gani ga gaskiya ne ma walakin amma man zalama wa ta'adda law sha'anun akhar dan ga ji zalunci u sha biya ka tuna su ku ga da sha mai kai kama kala jalla wa ala kama kala Allah jalla wa ala kin nasu ko la tuna ga wala tujadilu alal kitabi illa billati ahsan illa allazina zalamu minhum ya gaji jidali bi ahli kitabi jima sai bi mujadala wa anji inda wa zai gaji birtumi ne abuna fa zalimu allazi yuqabilu da'wa bi shar ana zalunci mu ci ma mu je ga bayan dawa na wal inad mu sha gboci kana wal adha mu ce ke lagun to dawa nan law hukmun akhar ngo le hukunci zane kai ngamala da ne jibidiya nan laifin ga ya zane ma sai ya wani jona nga mala anabi sallallahu alaihi da nga gun awari jijo e bona bidiya awari dije jon yaktuluna ala al-islam wa yad'una ala al-awsan sufa wala a ne ma ga la kuda ji ya tiyan zulmul wulati e na zulmul wulati yana munai shahawatu amma a akida awari ji yana munai kiyo shubuhatu ebogo bidawuyen sufa bidawuyen kuburiya bidawuyen rafida bidawuyen murjiya shi yau na ga wuza an yi bi ilimi kara kara kara ya bo a kida saba na shugaba su fi zan yi nama فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والإناد والأذى له حكم آخر zane ji zalunci wuce la shari ya dawa biya jini biya gwi na su hukuncin wunne kai fil imkari ta'adibuhu ala zalika da na jun ladabi wa yatin ya cin ago bi ne wala da prisoner aw gairi ko ne biyu nan ku yakuna ta'adibu ala zalika ala su barati bi zulmi ladabi na ma juna tun wa yatin gorgodo ya zalunci na wajina lakin ma da makafan anil aza amma kan mun mulagun to adina mulagun to da wunde le so ko ba fa alayka an tasbira alai a kuri jibo dawa wa tahtasib wa shi wala da daga ba su yace dai alaika hudahum ba wuye ba da goba ba waye wasu ko budan wato jadilo billati ya ahsan wacce waje ji da wani bai naga ji daidai gana wa tasfa amma ya ta'allaku bi shakhsika min ba'd al-adha bina kun ci na wace ko ya kun ci wa la to ne ganci suku to kaji wa kuliji nga mala la hadis daga man takama nabi sallallahu alaihi wasallam li nafsi annabi retaliate ce bane ra jinya personally na ba amma waga kun so addini su kun gole ne is a different case kama sabara rusul kemina tuci jin hakuri na wa atba'ihim bi ihsanin nan da zai lami to ne gangani bi bolo bolo yana ya bugo zane ji dawa nan shuga ga wangi wa qulu lin nasi husna zane ji dawa nan musu ga kirki musu yi zajojin bai yi kima da hakuri bai ne dai bi a gaga gane amma ga wani zane ji bidiya wa ji dawo bidiya wa na sunna fo wa ka wa sunna wato ja sunna na jinwa gina wato alu sunna na jinwa girai nan ga wale matsayin zanen wa ɗiri da zayen na jami'a ne ya e baga wale gan sandoro ibe ya buyi ngama na zamani go gani ani adiyan bidiya na jawu nan kemina ji wuja jadu bunu dirham a ci mawuja bunu safwani ko a ci mawwa abu mansurul al-hallaj nan da sashen zana dika je na abu hayyar to sashen aje fi tafsirin wani Allah kiyaye a to za mu ci ya zo ya zo ebo ya jeje na fe jiki nan na shi a fe jina shebun baz ga wa as'alullah azza wa jalla ne ba da so ci nan wacce ne an yi wafiqana jami'an ne husni da'wati ilayhi so ku ji dacewa no dawa ji le ko ci wa an yusliha qulubana wa a'malana sai mu ne gbe yo ta zube tunji wa an yamnahana jami'an alfiqa fi dinihi sai yayi fahimta da dini ubo wasabata alayhi sai mu yayi bishin biye ta ci ubo wa ja'alana min alhudati almutadin sai mai fi da min ya zai ji e eh, laba wuza ji a ma de ba wunan wasalihi na musulisi na ne za kirki da shi a e, e, talamar yi zuna ina hujjar lawa'ala jawa don karim sai suna su na wancan ma zan biya nuru da suna ne karamun wancan wasallallahu wasallam a salatu ya ce da amincin zai tabbata wa barika labdihi abdihi wa rasuli nabina muhammad ya tuci ya wuju ne tucu make tucu na annabi muhammad wa ala ali da zanuji wa ashabi da sahabuji wa tibayiyan da zai lami tubi isani da bulubule ila yau mai hadda fa'al kiyami sheikh abdulaziz ibn baz na kan littafin nan sai ce ku yi wujun gafara sai ce da aljanna sai ce da kabarubo sai ce fa gangani duyi sai ci a etu nufi sadakatun jariyu yi tun na ji karatun littafin na nan sai ce fa gani biyi ba na shiga cin bici da na cabayin karatun littafin ne daga fa na yi ciuna har da yi nan ne na sako fa gani biyi sako ya yi ilimi na ji amfani da albarka na adiye ne ƙena adiye ne yi na yi yan dorwa sako ba sako jiɓa da yi sakuyi yi ilimi na ji amfani gani da albarka yana saku la gboru wuyun yayi ko milatu saku la na ji daidai anu yayi ko bibi a gangani juni wal ilmu inda allahi neman ciji sai ta zo ba je da ko da na ja aji aji lani na sai ci fa gangani biyayi man ni shi na ja aji aji lani na sai ce fa gani bayani na ji idan rayuwa nan sai ce bai ba wuya wa su ba age wal ilmu inda Allahi subhanahu wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar li as'ada bil fawz al mubin musabiqan ila jannati al firdaus fi salih zumar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk